an yi zaɓe an gama cikin kwanciyar hankali da lumana jama'a sun yi hamdala wa ubangiji da aka yi aka ƙare ba tare da faruwar wata fitina ba sai dai duk da haka shugaban jam'iyyar mnrd haƙuri muhammad usman ya koka da cewar a wasu wurare an samu matsaloli har ma ana sayan ƙuri'a zan faɗi abin da na samu hakikanci ƙuri'u na waɗansu 'yan takara wato ba su isa wani guri ba wani guri kuma sun isa amma ba isassu ba sai kuma eh, shi ma wani kurakure da aka shaida mu na sayan kuri'a kamar an sa ta cikin eh, kasuwar hannun jari saboda an ce mini wato kuri'u na hakuri an sa su kasuwa akwai wanda suke bi suna tarewa masu zuwa rufunan zaɓe suna masa alkawarin cewa idan ka kawo mu ƙuri'a ta MNRD hankuri wadda take haɗin gwiwa da PSDN alheri to wana ce za a bashi jika biyar in aka ga yare na ce kai jika goma za a baka a ɗaya waje kuma bakar sani zilli na jam'iyyar pnds tarayya mai da martani ya yi inda ya ce ya kamata mutane su yi aiki da demokradiyya ya kamata su yi aiki da demokrasiya ya kamata su yi aiki da doka in sun je sun yi zaɓe ga abin da muka gani yau da magara nan cikin birnin zandar to sai in an kare mu zamana mu leƙi juna da mutane ya kamata su koyi tahiya ta demokrasiya cikin ga mutane ga suna sun yi zaɓe sun yi zaɓe sun yi to an ci an yi kamfani suna tsaye suna tsaye suna kamfani suna tsaye suna tare yara suna tare mata suna cewa a'a wanga farti ya kamata ku jewa wanga farti ya kamata ku jewa kuma waɗansu sun laɓe cikin gida wani ya ce ana sayan a jika goma goma mu ba mu ga yadda aka amma mu mun san da su sun laɓe suna ba da dala ɗari ɗari sabili ishirin ishirin wa'anda fi sabilin lafi suka sayi ƙura'a suka yi ta ɗumwa wanda bai kamata ba ranar zaɓe a yi shi sun san ko su wane ne kuma Allah yana ganin mu Allah zai mu hukunci bisa kan abinda muka yi irin rana wagga yau ta zaben nan kowa a ɗauke shi da hakin shi yadda ya shiga cikin hakin jama'a yanzu haka dai hukumar zaɓe mai zaman kanta seni na ci gaba da tattara sakamako na sassa daban-daban na jihar da magaran ta marabari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger